kai da ka ce an kira ka saboda gaza saboda faɗin palestine shine abin da ya kai ka yanzu ya zo yana ce a cikin littafin ahli sunna akwai yadda aka zage ali ibn abi talib sai ya kawo magani ya zo yana cewa saɓanin da ke tsakanin shi'a da ahli sunna ba saɓani ba ne na addini sabani ne na siyasa yanzu mutumin da ya ce ƙur'anin ku ba ɗaya ba ya tsine wa sahabbai ya rena matar annabi kai kuma ka yadda da wannan alƙur'anin kai kuma ka yadda da dukkan sahabban nan cewa as-sahabatu kulluhum udul wanda yace aqidar ahlus sunna wal jamaa sannan ka yadda matan annabi iyayenka ne dan Allah ya ce wa azwajuhu ummahatu matansa iyayen mumine ne muna gane to yanzu wannan sai ku zo ku zama ɗaya la zan so ne magana akan wata magana da asali gaskiya ban so ne magana akan ta ba amma dai dalilai sun sa saboda mutane kar su shiga cikin rudu ya kamata mutane su san halin da ake ciki a za ga ana ta tambarwa a social media da a ɗan gidan gumi ahmad sunan shigo. dr ahmad gumi da kuma wasu daga cikin malamai akan matsalarsa ta zuwa iran kuma abin da yake faɗa na hujja shine cewa an gayyace shi a iran don matsalar gaza can palestine wanda har a ciki yake maganar cewa dole ne a samu haɗin kai da 'yan shi'a dole a samu haɗin kai da ahli sunna da yan shi'a su matso mun matso su don ka ce za ka kada kai da yan shi'a ta yaya na farko dai su daban naka daban su su aya 17 ce sannan ba wata jumla guda ɗaya da ta daidai da ƙur'anin da ke hannunmu mu kuma ƙur'aninmu aya ɗari ce da da sha'ani ah, sura ɗari ce da sha hudu ko aya ba ta fi shida da ɗari biyu da wani abu kaga nasu ya yi triplin namu ya yi ukun namu sannan mu a gurin a gaba ɗaya a dalai ne yan aljanna ne shine da ahlu sunna wal jamaa wannan in ka karanta littafin dukkan littafin da aka rubuta akan tarihi za ga suna hakaito ijma'in cewa a sahabatu kulluhum udul sahabbai dukkan su adalai ne kuma mu gwargwadon ayoyi da muka karanta na alkur'ani mun gazu cewa duka sahabbai mutanen girki ne dan wani ya zo ma yana zagin sahabbai wani ce mai kaiwa kana daga cikin lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim zuwa karshe ce kana cike ce a yace to kana daga cikin walladina tabawwa uddara wal imana min qablihim ya ce baya ciki yace me yasa baka zama daga cikin walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana na ighfir lana wal ikhwanina saba sabaquna bil iman me yasa ka zama daga ciki sai ce laysa min haula iman sabba haula qur'anin mu daban mu muna ganin sahabbai a matsayin adalai matan annabi muna ganin su a matsayin iyayenmu ko kuma a cikin matan annabi har wacce kuke siffanta ta da karuwanci sannan kuma shi kamar bai san makircin shi'a ba duk saninsa da san a kusanto juna da shi a bekai kai yusuf al-kardawi ba yusuf al-kardawi sai da ya shekara wajen 20 yana wannan da'awar amma daga baya ce kaga mutanen yaudarar muske yi mu a garuruwanmu muna barin suna a garuruwanmu muna barin su suna suna suna suna gina husainiyat amma a tehran yanzu babu masallaci na ahlus sunna a cikin a cikin birnin tehran kuma ma duk ka ɗauke wannan duk ɗauki wannan don allah zama mutum da ya zo ya zazzagi mahaifinka sai ya zo ya ce ka kuma yana son ka zai yiwu mutum ne ya samu mahaifinka ya zage ya ci mutuncinsa ya wulakanta shi kuma kai sai ya zo ya ce ma yana son ka yana ƙaunarka to sun zage abubakar sun zage umar sun zage uthman sun zage duk wani manya daga cikin sahabbai suna ganin su a matsayin makiya ababen tsinewa kawai kai kuma sai a zo a dan girmama maka sai ka yadda kuma ka zo kana bayanin cewa wai Iran tafi Saudiya har ka zo kana wannan bayanin to gaskiyar magana mutane su ji tsoron Allah abin da ya kamata a yi shi ne. mu dai malaman mu sun gaya mana addinu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi shi addini Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ci lalle mu san aqidar da muke akai mu kuma san manhajin da muke akai wani dama shi wannan bawan Allah ya ta hadisai da yawa ya faɗi abubuwa da yawa hatta hadisai irin na yanki karka yanke farce ko aski in dai za ka yi layya lokacin da zulhijja zo ya kore su a wani lokacin ma ya kira wasu hadisan da bola muna gane ha kuma ya kullun abin da yake so ya wanke kansa cewa zuwan da yayi ba laifi ba ne kai da kace an kira ka saboda Gaza saboda faɗan Palestine shine abin da ya kai ka yanzu ya zo yana ce a cikin littafin Ahlus Sunna akwai yadda aka zage Ali ibn Abi Talib sai ya kawo magani ya zo yana cewa saɓanin da ke tsakanin shi'a da ahli sunna ba saɓani bane na addini saɓani ne na siyasa yanzu mutumin da ya ce ku ba ɗaya ba ya tsine wa sahabbai ya rena matar annabi kai kuma ka yadda da wannan alƙur'anin kai kuma ka yadda da dukkan sahabban nan cewa as-sahabatu kulluhum udul wanda ya ce aqidar ahli sunna wal jama'a sannan ka yadda matan annabi iyayenka ne dan Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matansa iyayen mumine ne muna gane to yanzu wannan sai ku zo ku zama ɗaya sai ku zo ku kusanci juna kuma duk inda za su yi makirci su tayar da rigima a kashe musulmi duk irin su siriya da yaman da ina ne ba a ga abin da suka yi ba kuma kai ka taɓa ganin wani ɗan shi'a ba da ba da rigima yake addini da tashin hankali ba su je su shi a su mu mai sunan mu akwai wani da daɗewa sama da shekara goma sha zuwa ashirin ai ko san akwai malam yakubu ya haya na katsina da ya je iran farkon zuwan sa ya dawo ai ya faɗa ya ce ko dai kai sunna ko kuma ka koma gefe ka ce kai shi'a amma ba za su haɗu ba saboda duk abin da yake shine addini a gurin sunna to shi kuma wannan ba addini bane a gurin shi'a saɓaninsa shine addini ko mutanen da kana karanta littafin su sun halatta dukiyarka sun halatta jininka sun halatta gaza ka amma kenan kawai sai ka zo ka ce mana wai kai an mutunta ka an kimanta ka to an mutunta ka an kimanta ka an ci mutuncin Abubakar da Umar da da Uthman da sauran sahabbai su baka da haƙƙin kare su kuma girmama ka sai zama ya canja ma aƙida ya canja ma matafiya ya canja ma tsarin wa'azi da sauransu wala da Ahmad Guma ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka yi rayuwa ta addini irin wanda Allah yake so kuma ka sani za a mutu in shi an ci za ka yi ka je ka yi shi akka mu babu ruwanmu amma dai ba za ka zo da sunan sunna a majalisun sunna kuma ka ringa kokarin bawa shi a kariya ba ka ji tsoron Allah ka daina wannan kuma in ka ce za ka tafi shi'a ka tafi shi'a ka mana waye damu da shi'a ka abin da muka sani shine kai ba kai ne musulunci ba ba kai ne sunna ba in ka yi musulunci ka yi sunna ka taimaki kanka in ka bar musulunci ko ka bar sunna ka cuci kanka dan ba abin da za ka kara ga sunna ba abin da za ka rage mata kuma ko dalili ne ya zo na cewa dole sai an buga to mu yaƙinin da muke da shi shine wa inna na lahumul galibu rundunar mu ce ita ya ce nasara dan Allah ce kataballahu la aglibanna ana wa rusuli haka yi ji tsoron Allah ya daina abin da yake ba daidai ne ba daidai ne ka yi kokari ka tsaya akan hanya ta daidai irin hanyar da mahaifinka ya tsaya malaminka ya hidimta wa sunna ta hanyar rubuta tafsiri ta hanyar karantar da bukhari ta hanyar karantar da ilimi ta hanyar taimakawa al'umma ta hanyar yi wa al'umma tsarin da take cin gajiyarsa a yanzu to gaskiya bai dace barewa ce gudu ba kuma ɗan tezo yana rarrafe Allah ta'ala ya samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullah